yi subscribe ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu bitch tv a radio dukkanin manyan baki da suke a babbar rumfa da iyayen ƙasa a manyan jami'an tsaro da aka gayyata daga tanmu malamanmu limamai masu unguwanni waɗanda aka yi taro ɗin domin su shugabancin ƙaramin hukuma da sauran manya-manyan baki da aka gayyata muna maku barka da zuwa kuma muna fatan alkhairi tare da godiya ta amsa gayyata da kuka yi kuka zo so da yawa taro irin wannan aka ce za a fara shi karfe goma sai a ƙasai sha biyu amma ga shi cikin sha'awa yanzu ina ganin wajen goma da rabi ko makamancin haka za a fara taro su muna godiya da amsa gayyata da zuwa wannan taro mai mahimmanci wanda za a tattauna hanyoyi wanda ya kamata masu safarin motocin haya da 'yan ta sahu da 'yan acaba da masu amfani dai da hanyoyinmu na motoci ta hanyoyi da za a samu amfani da kiyayewa ta tsayarwar ta da rayuka da lafiya da cikakken samun tsaro muna fatan Allah ya sa a yi taro lafiya a ƙare lafiya abinda duk za a tattauna Allah ya amfane mu baki ɗaya alfama manzo sallallahu alaihi wasallama manyan baki da aka duwai na gayyata mu ne muku fatan alkhairi kuma mu ne muku marhaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rigima shugaban karamar hukumar bishi wanda wani al'amari ne hana shi zuwa sai ya taho aka kira shi ya koma da ni ban yi iya zo nan ba ma da farko akwai inda ya tura ni ya ce in bar can in zo nan don komai ba saboda mahimmancin wannan taro magana ta gaskiya al'amarin amfani da hanya mu a karamar hukumar bici yanzu abu ne wanda ya kamata a yi masa duba duba irin wannan na yadda za a haifar da sahihiyar hanyar da za ta rage haɗura da kuma asara ta dukiya da take dawowa a wannan gabar ake so in godiya ta musamman ga jami'an tsaron karamar hukumar kuci dukkansu fire service hisba police civil defense duk gaba ɗayansu babu wanda ba shi da hannu a cikin kwamitin da karamar hukuma ta kafa na yadda za a tsabtace amfani da hanyoyin nan wannan ba karamin al'amari bane a wajen karamar hukuma kuma kullum profesa ya kan ba na mutum kokarin da suka yi tun daga lokacin da aka taso daga mutane daga kasuwa aka mai da su stadium zuwa kuma lokutan da aka rinka cewa 'yan ataba su tashi daga nan su koma nan jami'an tsaron nan sun ba da gagarumar gudunmu wanda muka samu nasarar rage hatsura akan hanyar nan profesa ya ce a kare muku godiya kan wannan tare kuma da roƙonku da ku ƙara rufanya ƙoƙari wajen ganin cewa an tsabtace hanyoyin nan domin al'umma fici da kuma su gudanar da harkokinsu a bakin titi su samu natsuwa wajen gudanar da harkokinsu babu shakka wannan ƙungiya ta zo daidai lokacin da ƙaramar hukuma take buƙatar ta kuma profesa ya ce a tabbatar muku da cewa kofarsa a buɗe take zai kuma duba duk yadda za a yi yarda Allah ya tabbatar da wannan kungiyar ta samu abin da take nema domin gudanar da ayyukan su yarda Allah abubuwan da ake magana a kan su sun shafi mutanen da suke amfani da titunan musamman yan acaba alhamdulillah kamar yadda muke bayani domin tabbatar da an sami tsabtacciyar harkar gudanar da ma'amala musamman su ɗan ƙasa da ɗan daidaita su karamar hukuma ta samu sukunin tantance duk waɗanda suke gudanar da harkokinsu na acaɓa a wannan karamar hukuma domin karamar hukuma ta fahimci cewa yan acaɓa masu amfani da babura wajen haya ba na cikin karamar hukuma ba ci kaɗai ba ne suke harkokinsu a wannan karamar hukuma akwai da yawa ne har daga ka zaura ana zuwa karamar hukumar kuci a harkar sana'ar caba yan adai su sahu duba da yadda ake samun matsala ta wajen gudanar da ma'amala a adai su sahu a birni mu ma muka fito da hikimar da za mu sa su akan tsarin da in Allah ya yarda ko da abin ya yi yawa ba za mu samu matsala ba su a matsayin su na masu sana'ar za su samu abin da mutum yake cewa security tsaro sannan kuma al'ummar da suke amfani da abin hawan su ma za su samu tsaro domin mafi yawancin lokuta za ka ga an tafi da ɗan acaɓa an kashe shi an kuma gudu da babur wani lokaci za ka ga an tafi da abin hawan an ɗauki wanda aka ɗauko an je ko an kai shi an batar da shi ko wani abu makamancin haka duba da irin wani abubuwa ne karamar hukumar bici ta fito da tsarin cewa duk wani wanda zai harka a caba a karamar hukumar bici za ta yi masa rijista sannan kuma za ta bashi riga da alama da sunansa a jiki don da kowane abu ya faru ko gudu ya yi wannan riga da take jikinsa da an ce lamba kaza ce da an zo wajen jami'an tsaro ko karamar hukuma an san waye wannan abin ko da ya gudu Wani abin mun tsara shi kuma tsara shi da aka yi mai girman hakimi sai da aka muka je wajensa muka zauna aka faɗi abubuwa kuma muna kan haka wasu daga cikin 'yan acaɓan nan masu fara gudanar da rijista da karamar hukuma domin tabbatar da tsaron wannan al'amari abubuwa da yawa ƙarfar hukumar fushi ta fito da su duba da irin ƙoƙarin jajirtattun jagororin jam'iyyar apc na ƙaramar hukumar fice suke yi na ganin cewar fice ta zama birni duba da wannan isa dole ƙaramar hukumar buci ta fito da tsari wanda zai tabbatar da titunan nan da aka yi mana na cikin gari wanda muke gode wa ɗan majalisar tarayya Allah ya saka musu da alheri an yi amfani da su kamar yadda ya kamata zai yi a ce an yi waɗannan titunan ba kuma a bayyana a rinka amfani da su yadda aka ga dama ranar nan mun gabatar da wata bukatar mu ga jami'an tsaro gudun cewar mutanen da suke anguwa sai mu ce ya ɗauko kashi daga gidansa zai zo zuwa kan wannan titi da ake amfani da shi mutane sai su ɗauko ƙasa ko yashi ko na makamacin haka a wannan titi sai mutum ya ciki wanda haka ne kan kawo hatsari ga kuma maganar ah, wannan ruwa to magudanan ruwa suke tushewa su da biyu fito da irin waɗannan abubuwa kuma ba ta yadda za a ce an yi titi na yana kamar irin wannan a ce mutum ya ɗauko ya jasa ya zuwa a kan titi kuma a samu sauƙi wannan abin dole ne sai an tsaya kwarai da gaske an shigo cikin wani al'amarin domin ganin cewa an samar da sahihin hanyar da kowa zai yi amfani da titin nan cikin kwanciyar hankali abu na ƙarshe an yi maganar mota ta jami'an tsaro magana ta gaskiya karamar hukuma ta yi nisa ban so in faɗi wannan magana ba domin mai magana da shi ba karamar hukuma ba ta yi nisa wajen ganin an samar wa da 'yan sanda ban da 'yan sanda ma akwai wasu kada in faɗa tun da lokacin bai zo ba amma ina tabbatar muku da cewa in Allah ya yarda ba da ɓata lokaci ba za a samu motar da 'yan sanda za su yi mawala ita wadda kusan sai ta zama irin zakara kamar na gwajin tafi a wannan sanatoriyar ɗin tamu goma sha uku in Allah ya dabbata da ɗan sanar mutu dace amfani da ita sai ta zama abin kuma da yarda Allah to ka wannan gabar kowa mafi wajen mutane sun san yadda harkar gwamnati take an kuma san yadda yanayin ƙasa take a yanzu buƙatar da muke da ita shine a taya mu da addu'a waɗannan abubuwan da aka bujuro da su domin a kyautata wa al'umma ubangiji Allah ya bada ikon haka da ƙarshe ina godiya kwarai da gaske jami'an da ga su 'yan ƙungiyar da suka shirya wannan al'amari ina musu fatan alheri manyan baƙin da muka gayyato daga nesa da kusa ana roƙon Allah inda ya kawo su lafiya ya mai da kowa gidansa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh abinda a matsayina na man gani shine zai shugabanci wannan taro daga farko san da zai kare kuma akwai masu jawabi da ƙungiyoyi masu amfani ƙungiyoyi wanda su harkar tsaro da amfani duki da shafa to ɗaya bayan ɗaya za sanar da abin da mutane suka sani da wanda ku sani ba kuma bayan kowa ya gama in akwai bukatar taliki za mu ƙara bayani amma da duka alama da suka bayani suka jawabi baya na ba abin da ba su faɗa ba so maimakon bata lokaci in maimaita abin da suka faɗa ina fatan wanda aka ba dama su magana za su adalci za su magana ta kamata a kan abubuwan da ba su magana a kai allah ya ba su yi faɗa abin da za mana amfani yau karamar kuma amfani wa jiha da ƙasa amfani ya ba mu ikon yin aiki da su bisa wannan mataki ake son kira mai jawabi na farko wanda yake ne commander na federal safety commission dish command unit wanda yana da minti 20 ya magana akan wannan topic wanda aka bayar da magana commander federal safety Zimbabwe. Abubuwa ne kusan guda bakwai wanda kowanne yana zaman kansa. Idan muka ɗauke shi muka ce za mu bayani a kai shi kaɗai ya isa jawabi ko kuma ya ishe mu a wannan taro. Amma kamar yadda aka umarce ni ba zan saba ƙa'ida ba zan yi abin a takaice. da farko dai hukumar kiyaye hatsara ta ƙasa a yadda a doka ta ƙasa ka hau kan titi ba sai ka mallaki lasisin tuki lasisin tuki shi yake nuna wa kowane jami'in tsaro ko kowane jami'in hanya cewar eh lallai kai ka cancanci ka hau hanya kuma ka ka yi tuki wannan lasisi muna ba da shi na shekara uku shekara biyar amma wannan magana ce mai zaman kanta abu na biyu shine driver musamman na mota idan muka magana akan direbobi akwai direbobin mota manya da ƙanana akwai direbobin da sauri direbobin mashina direbobin tarakta duka direbobi amma wanda muka fi ba muhimmanci shine direba wanda ake kira commercial driver direba mai ɗaukan fasinja domin duk magana da ake yi magana ake akan kiyaye haɗura kiyaye rayuka kiyaye lafiyar al'umma da kuma kayansu wanda kuma alhakin kiyaye wannan abin ya rataye a wuyansa ko kuma nauyi ya rataye a wuyansa shine direba mai ɗaukan fasinja ko dai wanda ake kira town services wanda suka aiki a cikin gari ko kuma wanda suke yin doguwar tafiya shi yasa muka ba da mahimmanci akan direba mai ɗaukan fasinja direba ne na bus ko direba ne na karamar mota taxi kenan sharon golf da dai sauransu abu na farko da ake bukata yi shine ka mallaki lasisin tuki an san hanyar mallakar lasisin tukin nan na farko za ka je makarantar koyon tuki shine driving school eh, certificate wanda za ka mallaki driving school certificate makarantar koyon tuki ita ce driving school muna da su da dama muna da wasu a garin bici muna da wasu a cikin garin kano wanda gwamnati ta yarda da su ta yi musu rijista za ka je ka yi rijista da su su tantance ka bayan sun gama tantance ka za su tura mana da certificate ɗin mu kuma suka turo mana za mu riƙe shi har tsawon lokacin da za su yi maka training training ɗin nan ko kuma koyar wannan sati hudu ce certificate ɗin yana wajen mu ba za mu suke certificate ɗin ba dama kana zuwa suke rijistar ka za su tura mana da shi ƙa'idar shi ne sati hudu mun yadda kuma doka ta ƙasa ta amince inda dai kai sati hudu ana koya maka mota don Allah ya da za ka iya hanya ba za mu saki wannan safiyar ba sai ya yi sati hudu sai mu saki shaida wajen su sai su buga sunanka kai kuma sai ka ɗauka sai ka kawo hukumar mu muna saka bayanan da yake jikin wannan certificate a cikin mu za ta nuna mana cewa ka yi training ga sunanka ga garinku ga unguwanku ga irin motar da za ka tuka ga irin ainihin lasisin da zamu baka nan take za a yi maka lasisi a baka temporary ka tafi ka fara harkokin tukinka bayan wani lokaci da shi ma baya wuce sati hudun idan certificate ɗin ya fito sai mu kira ka a waya dama akwai lambar waya a wajen mu sai ka zo mu karɓi temporary da muka baka mu gabata original kenan ka zama cikakken direba wanda hukuma ta yadda ya hau kan duka hanyoyin najeriya ya eh, yi wannan shi ne na farko abu na biyu shi ne eh, belt na tuki wannan belt na tuki yana da matuƙar mahimmanci tunda magana muke take a hadara a duk lokacin da ka sa shi ko kuma za ka tafi kai ko da titin a cikin gidanku ne domin shi tsotsayi ba shi da nesa ba shi da kusa ka makala shi ba mu ce yana hana haɗari faruwa ɗari bisa ɗari ba amma yana ragewa da kashi saba'in da biyar bisa ɗari a duk lokacin da kake yin doguwar tafiya hatsari ya faru fashewar taya ko wani ya shigo maka ko kaucewa rami ko ma dai menene wanda yake kawo haɗari idan motar nan ta ɓaci to ne yardar Allah belt din nan zai riƙe ka motar ba za ta jefa da ba wannan ya sha faruwa daban-daban za ka ga an yi hatsari mota ta yi kashe-kashe ba za ma ta gyaru ba amma sai ka ga direba ko ƙwarzane ba ko kuma a ce ya yi ɗan yi ƙwarzane kaɗan domin a duk lokacin da mota take mugun gudu idan ta ci karo da wani abu da zai sa ta faɗi to abin da zai fara faruwa shi ne za ta watsi da duk mutanen da suke cikin amma wani silver din zai riƙe ka idan ya riƙe ka za ta gaba duk jujjuya da za ta cikin yadda Allah ko a tafi ko a zaune ta tsaya ko ma a wani yanzu tsaya kafin ma masu ceto su zo ƙarshen ka kai za ka zare abin ka fito daga cikinsa so wannan yana rage faruwar haɗari da kashi saba'in bisa ɗari a duk lokacin da mota ta ɓaci daga hannun mai tuka abu na gaba da yake kare faruwar haɗari shine kula da dokokin hanya ko kuma kula da road signs na ƙa'ido abubuwa da ake kafawa na kan hanya za ka ga kana cikin tafiya an yi wata alama mutum ya riko yaro ko kuma ya riko yara ana nuna ma cewa akwai makaranta a wajen yara ba su da tunani irin namu a duk lokacin da suka zo tsallaka titi kawai tsallaka za su idan ka kula da wannan ka'idar ka rage tafiyarka ka'idar da aka ce ka rage eh, arba'in ne ashirin ne talatin ne wani allah da idan yaran suka zo tsallakawa za ka samu control ita ba mota an ce iska ce idan tana gudu kai da kake tuka ta ma ba ka da control a kanta hikimar tafiya a ƙa'idodin da aka shimfiɗa shine a lokacin da ka taka birki ko kuma kai muka sarrafa to za ta sanu amma a duk lokacin da ka sake ta sakaka ba tare da kula da wannan ƙa'idodin ba to kuma lokacin da ka neme ta ita kuma za ta barka saboda haka yara sun zo tsallakawa kana mugun gudu in ka taka birki ka kashe fasinjan ka idan kuma baka taka birki ba to za ka kashe yaran saboda haka idan har ka tafi a ƙa'idar da aka shimfiɗa to in Allah da ba za ka kashe yaran ba sannan kuma ba za ka kashe fasinjan ba haka duk sauran ƙa'idoji na hanya akwai za ka ga an yi gadon asibiti akwai za ka ga abubuwa da dama to dukkan wani abubuwan ana buƙatar ka rage gudu domin idan wani abu ya taso faruwa za ka samu control na motar abu mai mahimmanci shine tuki cikin yanayin maye ah, abu ne sananne a wurin kowa da kowa a yau matasanmu da suke yin tuɗi sun mai da tudin ba zai iya yi ba a sai sun da kayan mayan nan ba sai giya ba ba sai kwaya ba dukkan wani abu da zai fitar da kai daga hankalinka wanda zai sa ka ringa ganin motar da zaka kiriya da ita biyu ko mai tsallaka titi ka gan shi biyu ko kuma kai kanka direba ba za ka iya yin tuki ba ba tare da kayi bacci ba sai ka sha wannan abin mayan suna da yawa kuma akwai kashe-kashe su yawa amma lokaci ba zai bani damar na faɗe su gaba ɗaya ba ko kuma na kawo rabe-raben su amma gaba ɗaya idan muka haɗe su dukkan wani abu zai iya da hankalinka kamar yadda muka sani ko da musulunci an ce ba giya ba ce kawai eh, haramun a'a dukkan wani abu da zai jirkita ma hankali sunan sa giya to kuma hukumar giya eh, hatsara ta ƙasa haka ne dukkan wani abu da zai jirkita tunaninka ba za ka iya tuki. nan da kano ba tare da kayi bacci ba sai ka sha kaza sai ka ci goro sai ka yi kaza to wannan sunan shi abun maye a wurin mu. duk lokacin da kake tuki doguwar hanya kai ko gajeriyar hanya idan ka ji bacci kai fakin in kai fakin kai bacci na minti biyar duk inda kai bacci na minti biyar don Allah da wannan baccin ya tsoro amma idan kana tafiya daga Kaduna zuwa Kano kai ji bacci a Zaria kace bari sai na je tashi yari zai yi bacci kafin gare ta shi yaron sai bacci ya dauke ka mafi rinjaye musamman dai mu masu tafiyar dare abin da yake dawo haɗara kenan ka ji bacci ka ce sai ka ji inda kuke kaya sannan za ka tsaya ku kiyaye wannan idan ka tsaya kai bacci na miji da su kansu fasinjan ka gaya musu zan dan faka ne bacci idan suka kore korafi ka gaya musu da na tafi ina jin bacci na kashe mu ku ban mai bashi ko namiji talatin ne idan kai bacin ka na minti biyar ya ishe da shi ka na sai kawo hanya ya tafiyar ka a sauran abubuwan da ya kamata mu kiyaye shi ne lafiyar motocinmu a musamman a hukumar iya haɗara ta ƙasa muna ba wa taya muhimmanci taya da direbobi masu tafiya ta nesa ko ta kusa tana taka muhimmiyar rawa wajen haifar da hatsari ko kuma kiyaye wasa idan ka sayan taya mataki na farko ka duba shekarar da aka yi taya akan yi tayoyi a zuwa ajiye su su shekara hudu ba a sayar ba kowa ya san yadda kayan kasuwa yake idan aka yi taya yau eh, biyu ko kuma sati ko kuma ce biyu ga watan shida ko watan bakwai na wannan shekarar idan ta shekara hudu yanzu muna dubu biyu da ashirin da biyu da ashirin da uku da ashirin da hudu da ashirin da biyar da arin da shida tayan nan ko an ɗaura ta ko ba ɗaura ta ba tayan nan ta yi asaya idan bisa kuskure ka je sayan taya ka sai tayar da aka yi ta a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ko kuma aka yi ta a shekara ta dubu biyu da sha takwas ka sai ta a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ka ɗaura ta to kana cikin hatsarin fashewar taya domin duk wani abu da ake bukata a jikin tayar ya riga ya saki duk wani abu da ake so ya ba wa tayar ya kariya ya riga ya saki daga rana ta bude titi ya yi zafi ko kwalta ta yi zafi gawan hanya kana tafiya wa'annan abubuwan na jikin taya babu abu da zai fara faruwa shine tayar za ta fara expanding za ta fara budewa za ta fara budewa abu da ko shine taya za ta fashe kowace irin taya ce shawara anan shine idan ka je sayan taya akwai wasu lambobi guda hudu lambobi na farko shine satin da aka taya misali idan aka saka a shekara muna da sati kamar arba'in da wani abu ko dai wani abu makamancin haka idan ka saya lambobi na farko in ka ga ɗaya biyu shine an yi tayar a sati na sha biyu sai ka ga dubu biyu da ashirin da biyu an yi tayar a sati na sha biyu dubu biyu da ashirin da biyu ban sani ba ko an fahimce ni lambobi da guda hudu a cikin taya su ne abin da yake duba expiring date na taya lambobi na farko na ba da misali aka saka ɗaya biyu sai aka saka ashirin da biyu ana nufin an yi tayar a sati na sha biyu na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu sai ka ɗora dubu biyu da ashirin da uku dubu biyu da ashirin da hudu dubu biyu da ashirin da biyar dubu biyu da ashirin da shida idan ta kai shida, taya ka ta yi expire ka canja ta idan kuma ka je ka tara an sa kamar sha hudu sai aka sa dubu biyu da sha tara to lissafin ka zai fara daga dubu biyu da sha tara sai ka ce dubu biyu da ashirin dubu biyu da ashirin da ɗaya dubu biyu da ashirin da biyu dubu biyu da ashirin da uku taya ta lalace duk dai shekarar da aka yi ta ka ɗora shekara hudu akan wannan tayar in an yi ta dubu biyu da sha takwas sai ka ce da sha tara Eh, eh, da sha bakwai da sha takwas da sha tara da ashirin da ashirin da biyu wannan taya ta yi asira karka saye ta haka kuma idan ka ɗaura taya ba sai ta shekara hudu ba idan kai ma abocin tafiye-tafiye ne musamman commercial driver direbobi masu ɗaukan fasinja kana zuwa lagos kana zuwa port kana zuwa wari inda duk kai lissafi tayar ka kayi tafiyar kilomita dubu sittin mafi karanci mafi eh, sama shine kilomita dubu dama dubu ɗari takwas nake so na ce dubu ɗari shida dubu ɗari takwas to taya ka taya zuwa ko da shekara ta dubu ta yi tafiyar kilomita dubu sittin dubu tamanin haka ne nake nufi dubu sittin dubu tamanin ko shekara taya ka ɗaya ka yi tafiya da ita da ta kai kilomita dubu tamanin to ta yi ka ta yi asbaya idan har kana so ka tsayar da rayuwarka da rayuwar fasinjan da kake ɗauka to ka canza tayar ka abu na gaba shine maganar a matsayin ka na direba akwai abu da muke kira ƙaramin bakanike ka tanadi safiya belt ka tanadi fuels ka tanadi horses ka tanadi dukkan wasu ƙananan ƙananan abubuwa idan kana tafiya a cikin dokar daji eh, wannan abubuwan za su iya baka matsala shi kuma wannan tsaro ne ba hatsari ba a yadda ƙasa yanzu ta zama akwai matsalar tsaro wanda 'yar matsala kaɗan za ta same ka daga ta tsaya gyara shi kenan sai ga an ɗauke ka to yana da kyau eh, direba ya sami 'yan ƙanana ƙanana abubuwa da suka haɗa da complex suka haɗa da sabi'a plot da sauransu da a sauran dai abubuwa kanana kanana wanda ba za ka wuce minti goma sha biyar ba idan ka je dan mota ka ta lalace za ka iya din su shi kenan ka kara gaba a masu amfani da hanya ba sun tsaya iya direbobi ne kawai ba akwai direbobin adadi da sauri akwai direbobin eh, mashin mai kafa biyu akwai mahayan doki mu a wajen mu dukkan wani wanda zai bi kan hanya ko gefen hanya sunansa na amfani da hanya akwai ma mai tafiya a kafa saboda haka ga masu tafiya a kafa in har ana so a kiyaye hadara idan ka je za ka kana tafiya a hanya da daddare kada ka bi gefen hanya sosai idan ku har sai ka bi gefen hanyar za ka tafi daga nan zuwa badine a kafa to ka samu riga wacce take mai dan yin haske abin da muke kira kamar reflective jacket ko kuma reflective attire wanda dai duk sutura da zaka sa daga direba ya haska ka sai kanka abu na biyu ga malaman makaranta yara ƙanana a koya musu yadda ake tsallaka titi saboda direbobin idan wasu sun kiyaye wasu ba za su kiyaye ba idan an taso daga makaranta a koya wa yaran makaranta islamiyya ne makarantar boko da dukkan wani haɗuwa na yara idan za su tsallaka titi ka'idar tsallaka titi shine su duba hagu su duba dama sannan su ake duba hagu mahimmancin duba hagu sau biyu shine ta nan ne za ka tsallaka ta nan ne mota take towa ko kuma dukkan wani abin hawa mai amfani da hanya yake towa saboda haka su duba hagu su duba dama sannan su ake duba hagu sannan tsallaka titi abu na biyu ga babba ko yaro duk wanda yake tafiya akan hanya ka'idar bin gefen titi shine ka facing ainihin traffic ma'ana kar ka koma hannun da abubuwan hawa suke binka a baya a'a kuma gaba inda abubuwan hawa suke turowa dukkan abin da yake faruwa kana ganin shi idan mota ce in mashin ne a daidai sau da ya kwace ko da wata matsala ta faru kafin ya karo sojanka ta yanke hukunci ba a bin titi ga mai tafiya a gefen titi kai bakin trafik. ma'ana ka juyawa abubuwan hawa masu tuhowa baya wannan kenan ga masu amfani ga wannan sannan irin da ake da kofofi na kafa kamar a cikin gari kenan ko kuma inda ake da zebra crossing irin abubuwan nan na alamar tsallaka mutane da ake sa, to shawara ita ce in mutum zai tsallaka titi ya zo daidai wannan wajen ya tsaya sannan ya tsallaka sannan muna maganar kiyaye haɗura musamman a garin bici in particular abin da ya fi da matsala shine aran hannu musamman yadda aka zo aka yi wannan aikin titin mafi yawan masu amfani da ababen hawa musamman wannan kuma ya fi taruwa a kan masu tuka babura masu kafa biyu da kuma masu kafa uku a daidai sau maimakon mutum zai shiga nan wannan sakatariya idan yuton din yana asibiti ya je ya ju ba zai yi haka ba kawai sai ya yanki nan ya tsallaka wannan ba karamar matsala ba ce bari na san duka wuraren juyayen da aka yi a garin wuce babu wanda ya kai daga nan zuwa asibiti duka su ba sa wuce daga nan zuwa tashar mangoro daga nan zuwa gidan man garban bici haka haka haka dai saboda haka muna kira ga masu amfani da hanya musamman masu babura masu kafa biyu da kuma babura masu kafa uku idan za a yi juya ko kuma yuton da Allah a je inda aka yanka domin wannan juyawar domin a juyo idan kuma za ka je gidan mai tana nan eh, da bijin kada ka ce za ka bi nan gefen ka tafi dukan wanda yake tafiya a kan hanya mai amfani da hanya mai mota mai mashin ko kuma mai amfani da kafa tunanin shi yana kan daidai idan nan yake yi to ya san hannunsa ne kai kuma da ka taho kana tafiya la'akari da kai kawai shi ne la'akari da wanda suke gaban su ba zai la'akari da kai ba kafin kai aure sai ka an zo an haɗu an yi gaba da gaba wanda wannan abun matsala ce babba a bisu muna kira ga masu amfani da hanya musamman masu mashin kamar da na faɗa da Allah a kiyaye wannan matsalar abu na gaba shine maganar masu kasa kaya akan hanya da kuma masu yin sallah akan hanya muna kira ga kwamitin masallaci musamman ranakun juma'a su tashi tsaye su haɗa kai da hukumomi wajen ganin an ba wa hanya haƙƙinta ita hanya ko da musulunci tana da haƙƙi an ce kada a rufe ta a kowane irin yanayi ibada idan za a yi muna kira ga kwamitocin masallaci a yi tsari yadda dukkan wani mai sallah idan ya zo zai yi sallah a cikin masallaci ko gefen masallaci amma ba kan hanya ba musamman ranar juma'a muna samun matsaloli na tushewar hanya akwai mutanen da sai ga sun yi salolinsu a wani waje wucewa za su idan ka zo ka tare musu hanya ka shiga su akwai wanda mara lafiya za a ɗauko akwai wanda hatsari ne aka yi za a ɗauko a wuce da shi sakamakon tare hanyar nan jini yana zuba sai ka gan aka ɓata lokaci minti goma minti ashirin sai ga mutum ya rasa ransa. saboda ka kiran da muke yi kwamitocin masallaci su haɗa kai ga hukumomi wajen ganin an samu tsari mai kyau wajen gabatar da sallolin juma'a da kuma kwamitocin 'yan kasuwa a ranar juma'a shi ma za ka ga masu fakin su zo sun tare hanyoyi idan abu ya zo faruwa illar da muke gujewa shi ne idan direba ya rasa control mota ta ɓace masa dukkan wani ne fasa kaya akan titi da dukkan wani ne yin fashin akan titi to fa ta shafe shi sai ka ga maimakon a rasa rai ɗaya biyu sai ga an rasa rayuka da dama saboda haka muna kira ga kwamitin kasuwa eh, wacce ke ce ranar juma'a bici don Allah su masu haɗa kai ga hukumomi wajen ganin an samar da tsari mai kyau na farko dai fakin ya zama an yi shi a wuraren da ya dace na biyu a yi shi a wuraren masu kasa kaya da masu yacin kasuwa a samar musu da tsari so kamar yadda na faɗa in aka ba ni lokacin gaba ɗaya ba zan iya gama abubuwan da ya kamata na faɗa ba a ƙarshe ina kira ga direbobi cewa sana'ar su sana'a ce mai mahimmanci ni a na babu sana'a da take sana'a direbanci ma mahimmanci da kuma samarwa da al'umma aiki a ƙasa mota ɗaya direba goma direba biyar za su yi sojan haya za su yi waye ɗan kamar su waye ku sana'a ku da mahimmanci amma ku bi ƙa'idodin tuki ku zo ku yi driver license a duk lokacin da hatsari ya faru kuma lambar da ake kiran mu ita ce ɗaya biyu biyu free ne ba a cire ko naira ɗaya ko a dokar daji ne Allah da mun ba da garanti minti goma sha biyar za a ga motar rasafi ta zo wajen don ba da agaji da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن da yake ƙara hankalin shi ne duka jawabin da dai aka yi na gabatan abu ɗaya ne suke magana akan gyara kayan ka ba shi ne ba to abin da ake magana a nan ana ƙoƙarin jawo hankalinmu ne ba ɗin mu kana tuki ne mashin ne mota ne ko iri kake zama ko kana amfani da hanya to dole na abin ya shafi a tuki yana bukata abu uku ina so kami in kawo wannan kami fara jawabi na na farko ne tuki yana da nutsuwa na biyu yana bukata hankali duk waɗannan dole za ka samu natsuwa dole idan za ka yi tuki su yi shi a hankali tuke kuma yana buƙatar haƙuri na abubuwan uku kawai idan kana amfani da haina ya kamata a ce kana tare da su kuma kana amfani da su ta sai mu dawo a kan miyagun shaye-shaye da ake nufi da miyagun shaye-shaye a gurguje zai yi wannan magana ka sha abin da doka ta haramta maka ka sha abin da addinin ka ya haramta maka ka sha abin da magani ba tare da izinin likita ba ko wata umarni na likita waɗannan abubuwan suna cutar da al'umma me yake sa mutane suke waɗannan miyagun shaye-shaye akwai jahilci akwai rashin sani illa da musamman da suke cikin miyagun shaye-shaye shi yakan sa wasu sukan fada har aka ce idan muna makaranta in ka sha wuri a cuta bai iblis bai za ka kara maka basira ba basira na mana shirme ba abin da zai kara masa yawanci za a ga su shawo su je su yi ta karatu daga safe har dare ana ta karatu in muka zo jaraba suna bacci har an gama jaraba su kaga duk ilimi abin shaye-shaye ne wanda duk ilimi abin shaye-shaye muke amfani da su akwai hudar iblis ko kenan akwai sabar aljannu gumi akwai hodar maye akwai sauran harkacin ƙwayoyi farci ƙasa rushi yellow boy kogin wood inda da sauran solution da sock and batu da ya ce sock and tie mu kuma muna cewa su tie sock and tie so tsaka mutu sai ga mutum ya zo yana tutsi yana yawo akan hanya ba ma san me yake ba ina jawo hankali masu tuki wani kamar matuƙa ne motsuwa kana amfani da abin hawa to matuƙi kai sai da zan ɗan zagaya shi a kan masu commercial da suke cewa dogon zango mutum kan sha wasu ƙwayoyi don kada ya yi bacci ya yi dogon zango wanda yana da haƙari da lafiyarka yana da haɗari da wa'inda kake ɗauka za ka tafi da su inda za ka tafi yana da haɗari idan kaya ne ka ɗauka yana da haɗari saboda in kayan haɗari ka zama mai wa'innan kayan hasara saboda idan mutane ya ci idan ka haɗari wasu za su mutu wasu za su kare kaga ka ja wani musiba na ga wa'inda in za su tuki sai sun sha alabuku to wannan shi nashi ya ma graduation da sawa a ruwa yakan zazzage alamun kamar biyu ko uku ya shaka shaka shi yake yi gaba daya kafin ya hanya to tuke yana bukatar natsuwa da hankali da haƙuri wanda ya sha wa'annan abun maye ta yaya zai samu nutsuwa da haƙuri ko kuma ya hankali da zai tuki babu wannan sannan ka sha miyagun kwayoyin da za su sa kana ganin mutum biyu biyu ko ɗaya ɗaya mutum na kusa da kai ka gan shi a can nesa ko ka ga kamar rami ne a nan kana tuki ka kamara kana kokarin kashe mara rami sai ka kashe daji ba rami ba ne abubuwan da ka sha ne suke gaya maka kai ya cewa akwai rami ko akwai wani abu to kaga tuki yana bukatar ka san sai cewa in ka so ga kwana kwana ce a in akwai gada za ta da gada duk akwai waɗannan alamomi na hanya waɗin sha abin maye ba ruwansa da kula da waɗannan shi do bukata idan ya sha yawon zan je lagos to tunaninsa kawai ya kai lagos in ya taka motan ya taka motan kawai ya tafi babu kulawa ba damuwa yawanci za ga wasu masu manyan motoci idan suka sha ba su ma damuwa da kananan motocin to wani lokaci ko bai sani ba ila ɗan uwansa ne ko surukinsa ko waye na shige cikin motar amma ya sha abun maye bai kula da waye yake motar ba haka zai fuge shi ya wuce sai an dawo gida a ce ai wane wani wani mai mai tanka ne ko kome kaza ya buge kawon ka ai jiya da mai san kuma shi ne ba amma saboda ya sha irin wa'annan miyagun kwayoyi bai iya tantancewa ne ne a gabansa ba yaran koyo suka sa mutum idan zai tuka ba ma tunanin ya duba gilashin sashen akwai mota zuwa ko babu ya cutar da ishi nan ko bai ba shi babu ruwansa to saboda karancin lokaci na kawo zan kawo shawarwari kaɗan waɗanda nake gani suna da amfani gare mu baki daya na farko dai shine iyaye su ne makaranta ta farko kuma an ce doka daga gida take farawa a fara bukatar iyaye su sama 'ya'yansu idanu sosai ga har nan abin shaye-shaye na ba malamanmu da wanda suke a hamsin salawa da kuma inda suke ba da sallar juma'a muna roƙon wurinsu a duk lokacin da aka samu dama a ɗarin ɗan nasiha a kan miyagun shaye-shaye sannan makarantu na koyar da toki yana da kyau su sa darasi na illa da miyagun shaye-shaye a kan darasin masu toki da za a lokacin da ake koya maka tufa ana koya maka ana maka karasin illa da musibi da suke cikin shaye-shaye yana da kyau su sa a cikin wannan sannan na biyu na sannan kuma ita hukumar ta rasarci ya su din a yanzu akwai doka da ta duk wani jami'in tsaro in za a ɗauke shi sai an yi masa drug test ina gani su za su ba da saboda last recruitment ɗinsu da suka yi duka ma'aikacin da suka sai da su yaran da suka sai da aka musu doctors duk wanda ya fasu ya yi aka ga kwaya a cikin jikinsa an kore shi so ina son su ma su kawo shi a cikin nasu tsari da duk wani direba da ya zo nema a bashi driving license a yi masa drug test idan aka gane yana shan kwayan kada a bashi license ni ina kawo idan shawarwari ne don mu ƙara tsarewa mu kuma ƙara kare kanmu cikin ikon Allah wannan shi ne zai zama cikakken mai amfani da hawa wanda galibin da dama ba san wannan ba so ina ba da shawara ina kira ga duka mu su je ofishin rasanti ka gwada masa alamomin nan da abin da suke nufi kowa ya san su ya hardace su don yana da muhimmanci ka san su rashin sanin su da rashin kiyaye su yakan kawo haɗurra wannan kenan akwai kuma abubuwa don zan kokari dan takaita kada in musu lokacin da aka bani shi rashin kiyaye dokokin nan da ƙarshe abin da kan kawo kan kawo haɗari wanda za ka ga wani lokaci a yi raunuka ko a asarar rai ko a asarar dukiya abi wanda yake ɗan ciwon ko agwaya a wannan yankin namu ba zai wuce bin wani ba wato an hannu za ka ga mutum ya je wuri tunan ba zai yi ba kuma sai shawarar ya bi sauri yake yi wanda kuma daga nan ne sai kaga ya zo an samu abin da daɗi inda gara kwana ma a sare yana da kyau mu da kiyaye wannan shi bin wani din nan in muka same ta da wannan babu magana inda za mu ɗauka da gangan kai saboda da gangan kai bin wani din nan saboda ba a ce ta shi sannan shi kan shi abin hawan dole sai ana kula da shi inda ya shafi taya ya shafi dangogi za ka ga da daddare babu fita da kirki babu dangogi na baya wanda sai ka sai bayan ya matse mai zai iya gani shi idan shi ma ba birkin fifty gare shi wasu ya da ƙarshe ya je ya buga mishi wanda kuma ya aka fi fiki rashin danjan nan ne ya hana ya hango shi tana ya taka birki ya kiyaye sannan yawan gudu saboda shi amfani da titin nan ko ina za a faɗa ma ga ɗin da ya kamata ka kada ka wuce wannan gudun yawan gudun nan yakan kawo haɗura ka zo ka zo ka gudun ba ka kiyaye ka'idodin road science ɗin nan sai kurin ka zo wuri ya goyi ce za ka kuma su abubuwan hannun da mekanika ƙarfin fituri ne ba wai garanti gare shi ba tabbas gare shi ana yi zuwa kalalibin nan a ƙasa daga nan kuma duk abin da baka zamani sai kaga ya zo ya faru wani kaga ya jiwa wani rauni wani ya zo ya sarki wani ya mutu wani kuma kaga an zo an yi asarar dukiya nan da abubuwa ne marasa kuma su muke kokarin a ga an kiyaye sannan masu yin sana'a wanda su shafi bakin titi ba daidai ba ne ba ka zo ka rika kasa kaya bisa titi titin nan ba an yi shi ba ne ba ka kasa kaya an yi shi ne don masu amfani da titi su wuce kuma kasa kayan nan yana sa titin ya matse ne da fadi to sai ka ga wani lokaci shi direba garin ya kauce wannan ko ya je ya guji wani wanda bai jure ya gani ba ko kuma kai da kasa kayan bisa ga wata direba ne zai kare kan ko da da Allah waɗannan da abubuwa ne waɗanda ya kamata a kiyaye. Gaskiyar magana ne ban cika ma zuwa taro ba, bare magana a taro. amma lokacin da zan yi nan da an ce direbobi to ina kira ga direbobi a wannan kakar siyasa ta ku kada ku yadda ku ɗau makamai a cikin ku. duk wanda ya ɗauke ku haya ku ce bai ɗauke ku haya da ɗaukar makamai ba ko kuma bai ɗauke ku haya ku tafi ku ɗauko ɗan daba a ko dawaki ko gwagwarwa ko burger ko waye waye ba na tabbata 'yan sanda za su yi bidiyo na kowane kamfen na tabbata ko ba za ku so a ce an kawo motuka da makamai ba wanda yake an kawo motuka da makamai motar ma ta tafi kenan kai ma ka tafi kuma duk goyon bayan da ya kamata a bayar ina jin za a ba su goyon baya a ga cewa mota ta aka tashi kuma duk wanda in ma makamancin ne shi kan uwan ɗan siyasa ya rike ka sa shi a mota in ba dan wannan siyasar a yan dabin ma kada ka ɗauke su ina fatan za ku ba da haɗin kai a samu tsaro a wannan lokacin siyasar don ina da tarihin cewar akwai lokacin da aka karkashe mutane a nan ba wani abin da zai kare ku duk da jimina adam ba abin da ya kai shi bala'i in fact zubin jinin da ya ma kawo wannan musulman kasar bashin rashin son juna da aka da shi a kasar amma ban amari shi da zai da jinin tun daga maiduguri har sauran wuraren da kuke jin labari assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a kullum ana jina a rediyo ina ta program ba da bara kwamitin pcrc kwamiti ne hususan wanda aka samar da ikon tsohon yin fitar da polis wato ita yam ya samar da shi domin a samu kyakkyawar hulɗa tsakanin 'yan sanda da al'umma wani da can idan ka gano gama a bakin titi kai ne da hannun ka faɗa idan ka gano abu na laifi ka faɗa kai ne a hannu to alhamdulillah yau ta kai ta kawo tsakanin 'yan sanda da al'umma cin abinci ake kwano ɗaya a kwana tabarma ɗaya a kwana ɗaki ɗaya a kwana lafiya tashi lafiya kaga wancan kwamiti da ita yi samar ya haifar da na ido wanda an waye gari tsakanin aboki da aboki na sha faɗa a program nawa suna rikici akan yan kuɗi ƙalilan dubu biyu abokin ya ɗauko abokin ya ce su turo wurin yan sanda ya ƙi su sa suna zuwa bakin kanta wanda suka tara a kanta ya ce ya aka yi ce abokina ne nake masa naira dubu biyu ɗayan ya kalle ya ce kuma abun mamaki ba ni ne babban aboki ya ce amma ka kawo shi nan akan dubu biyu sai shi da jawabin kanta ya ce ina zuwa yana dawowa sai shi waye ke biyan kuɗi ya shiga ni sai sa an ɗauko a jikin su an san dole ya shiga ta yana karɓa ce shi ke na ya wuta ta mutu shi ta mutu zurfari suka juya suka tafi abokin sun yi su ce ba za su sauka daga dimishin sai ya ce a je ka ka zo mutum su ba za wala bari biyu yanzu ɗan san jama'a abokin na ba kai ba kai mun to kaga ɗan sanda ya zama abokin kowa saboda haka wayannan abubuwa wannan ayi da aka shirya muna guda da wannan kurtuna mu da sai asiri da wannan abubuwa ta musu kwarai da gaske dangane da in zabo katigari wato hawa hawa na masu tukin abubuwan hawa domin akwai gudunmuwa da kuke takawa wanda ba ku santa ba in kuma ku santa ba ku ta sani ɗaya daga ciki shi ne za ku ga fasinja daga nan zuwa can ku kalli kamarsa ku kalli kamar takalmi ko bau ku kalli hulansa a juye take haka ko ba ne take ku kalli rigarsa a juye gaba rigar ne a ba ko ba a ba sannan ku ji nawa zai biya wanda ake biyan kuɗin mota naira hamsin zai shi ku kai da zama naira dubu ɗaya kaga akwai zai mutum zai ta ɗan ƙunshin kayansa cewa a saka min kayan nan kai ɗan arewa tsaro ka yi nukunar dumawa a naira dubu uku kai ka san akwai bayani to ire-iren waɗannan abubuwan ko ka fuskanci mutum da shi da yarinya a bakin titi ya taka zai hau da yarinya zai riga zai ce kai mu guri kaza za mu baka dubu biyar kai ka san akwai ayatan ba to ire-iren kudurobi ga kunan musamman irin tashoshi manya-manyan tashoshi kamar irin kuna su kwana dawaki wanda fasinja zai zo ya nemi alfarma cewa ba shi da kuɗin mota a kai shi guri kaza a cikin kayansa kana bincika sai ka samu ekir ko ta samu a cikin a ɗaure wanda sai ka kai fasinja ekir da ya zai muku shi to hukumomin yan sanda ta hannun jami'in su DPRO kullum suna program za ku suna ba da lambobin wayoyi suna ba da dukkan nau'in abubuwa wanda idan hakan ta taso ku kira wa'annan lambobin wayar ku magana ko ku da kun da division ku da ku ce mota ta lalace ku ka kafa ta kama jaki sai ku ɗauki ganin kamar ruwa ku ku kuro wannan division da yake kudu ce na ɗauko wani mutum amma daga guri ka zuwa guri ta sai zai bani dubu uku kun ga akwai ayatun ba to wannan ina ɗaya daga cikin abubuwan da za ku ba da gudunmawa akan harkar tsaro musamman a jihar nan ta Kano wanda kun yi duba irin gudunmawar da za ku baya kenan bayan duba da malamin mu suke ta addu'a ba da babu rana wanda yake ta jawo mana yanzu musamman jihohin karo da na Jigawa sai dai mu san barka wajen harkar tsaro Allah ya karɓa do'o'in da muke yi da kuma hukumomin tsaro bisa jagorancin Sidi Sama'il Dukko Allah ya kwanta mana jihohin namu lami lafiya kuma muna addu'ar Allah ya ci gaba da kwantar da hankalin ƙasa da kuma Najeriya ga baki ɗaya domin mu samu harkar tsaro ga baki ɗaya. To duba da lokaci ya ja zan tsaya a nan kuma yi godiya ƙwarai da gaske da kuma waɗannan daga ce namu suke suka wannan gobe dan wanda na san kwakwaro ya ja wannan bai illa irin biyayya da zai ga masarauta gidan 'yan kasuwa sassa daban-daban wanda a wannan taro domin su legobi sauran al'ummar gari na mana sallama irin ta mai musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah to da ka tabbata da Allah mun goga Allah ya kaddara maka da wannan wuri A uh, wannan taro da wannan kungiya ta yi uh, ta crc uh, abu ne mai matuƙar muhimmanci kuma mai matuƙar amfani ga rayuwar al'umma muna ƙare musu godiya ganin wannan jajircewa da suka yi da kuma suke yi ma a tsakanin 'yan sanda da sauran al'umma suna takarawa matuƙa da gaske muna yaba musu sannan kuma muna ƙara godiya da dukkan jami'ai wanda suka yi jawabai masu mahimmanci, domin dukkan abin da ake buƙatar a faɗa an faɗa a wannan wuri mun kai namu shi ne mu ƙara jaddadawa kuma ƙara jan hankalin al'umma da su fi dukkan dokoki da aka faɗa a nan da dukkan umarni da wayannan hukumomi domin tsare rayuka da dukiya da mutuncin al'umma kamar yadda shugaban Eh, whatsapp ya faɗa dangane da kiyaye haɗura da irin yanayin tuƙi da ake yi da kuma kiyaye alamomi na titi domin gujewa haɗarukan ina fata direbobi da wakilansu da suke wannan wuri za su yi matuƙar amfani da wannan shawarwari da aka bayar domin kiyaye dukkan abin da ake yi a titi abu ne fi kuma muna ƙara kan hankali kamar yadda gaban hukumar hana sha da katauci yi kamar da masu shaye-shaye su hau titi ko su ce za su yi tuki wani abu ne mai matuƙar hatsari muna fata shi ma za a kiyaye alhamdulillah ba za mu tsawaita ba sai dai mu tsara mika godiya ga wannan hukuma da ta shirya wannan taro domin su dai sun yi abin da ya kamata su a wajen ubangiji dukkan wanda yake wannan wuri a matsayinsa na jagora kan haƙƙi na al'umma a kansa kuma wannan haƙƙi tabbas ubangiji zai tsaye da shi ya kuma tambaye shi to mu da mun da wannan hukuma da aka kafa ta yi kokari a yi nata abin da ya rage kuma mu namu wanda aka faɗakar bukatar noma za mu miƙa mu na namu haƙƙin muna fatan wannan hakkoki da suke ruwan mu na shugabanci ya sa shi ne hanyar mu ta tsira ba aka sun haka ba a ƙarshe muna ƙara jan hankali ga dagatai da limamai da kuma masu unguwanni da su amfani da dukkan abubuwan da aka aiwatar a wannan wuri su tabbatar cewar sun gabatar da al'umma da suke jagoranta domin shi ne amfanin zuwansu su ji su ma kuma su je su fara al'umma su faɗakar da su domin su amfana ƙarshe ina ƙara jan hankali game da yanayin da ƙasa take ciki na tsaro wanda a kodayaushe in yi taro irin wannan mukan yi roƙo ga wanda suka shirya wannan taro a wajen rufe taro da addu'a a saka ƙasa domin yanayin da ƙasa take ciki babu wani abu da zai tsare face addu'a a fata da da wannan addu'o'i kamar da muka ji an ta yi limamai a ci gaba da yi ko alamun biki ko suna ko ɗaurin aure duka wani sako da aka tara al'umma da wasu ko ƙarfi a ta ƙasa and it's open without what I would take as nothing. Jihar Kano sai dai mu gode Allah domin alhamdulillah nuna cikin tsaro sai mu ƙara addu'a Allah ya ƙara tsaro mu muna kuma roƙo na fatan don an tashi da wannan taro da addu'a za a yi wannan addu'a kamar yadda aka saba muna kafin yadda muka zo wurin lafiya Allah mai da mu gida lafiya Allah ya tsara mutuncin mu da addinin Allah ya ba mu ladan da alƙawari zai ba mu irin wannan aiki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yi subscribe ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu bitch tv a radio